Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Niger. Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Niger. Sashen Hausa studio Kalangu karfe 5.30, yau talata 5 ga watan Mayu 2020 ga kanun labarin. Shugaban gundumar Adar na cikin jihar Agadez ya sa kira daga kakkausar murya don ko yana ganin gundumarsa na kan sararin fadawa allobar coronavirus kasancewa makwabtaka da jihohi uku da suka kamu. Gidajen rediyoyi da talabijin masu zaman kansu a ƙasar Nijar sun zura idanu ga harabar ministan sadarwa da babban kwamitin sadarwa CSC za ku ji dalili a cikin shirin. Shafin rahoton musamman na shirin yau zai karkata hankali kan batun ciko ga ciyarwar jariri daga bakin watanni shida. Masu sauraro barkamu da warhaka gungu Muhammad Dantani ke gabatar muku labarun maraicen yau ga kuma yanda suka kasance. Bari mu soma da yanayin cutar coronavirus a ƙasar niger A rawaitar sanarwar harabar ministan kiwon lafiya a ranar jiya sabbin halayen kamuwa da cuta biyar aka samu a ƙasar niger uku a garin Tawa biyu a birnin Zandayar. Jimillar ta tashi mutum 755 da suka kamu. mutum 37 suka mace, mutum 184 na cikin jinya, mutum 534 sun warke. A rawaitar sanarwar harabar ministan kiwon lafiyar na ƙasar niger rana ta farko ke gada ya mai bata samu halin kamuwa da cutar ko ɗaya ba. Biyo bayan halayen kamuwa uku da aka ƙididdige a gundumar Arlit ta hanyar ma'amula da wasu da ke ɗauke da cutar ƙarshen watan April da kuma har watan Mayu, mataimakin daraktan harabar kiwon lafiya ta jihar agadez a jiya ya ba da bayani ga 'yan jarida bisa ga bazuwar allobar cikin jihar ga abin da isufu yadidi ya faɗa. Euh, Mun samu wani ɗan malati da aka yi ma gwaji ranar 29 ga watan Afril. Aka tura gwajin garin Yamai. Da aka duba sai aka ga lalle yana da cutar COVID. Kawai sai rukuninmu na can ya shiga gwada makusantan shi. An duba mutane hudu da suka yi hulɗa da shi. Ranar Asabar da safe sakamakon ya fito. Cikin mutane hudu uku sun kamu da cutar. Abin da ya sa ma aka kai adadin ga mutum hudu da suka kamu da cutar a wannan garin a halin yanzu. Su wa'ancan uku wa'anda suka yi hulɗa da na farkon ne. Yanzu haka daraktan kiwon lafiya na jihar Agadez da tawagar shi sun tafi garin Arlit domin kama ma'aikatan kiwon lafiya don a samu a gwada duka waɗanda suka yi hulɗa da marasa lafiya da kuma kulawa da yanayin lafiyar su a canke. A halin yanzu dai muna kira ga al'umma da su ci gaba da bin dokokin rigakafi da hukuma ta azumi. A gaida Fanta Shamsu da fasara a adar na jihar agadas shugaban gundumar ya sa kira da kaukasar murya dalilin shine gudumarsa na iyaka da jihohi uku da suka ballu da allobar coronavirus cewa da jihar zandar maradi da tawa yanayin da ke sanya jihar agadas ga baiwa cutar sararin kutsuwa ga fasarar kalamun musa na hindu shugaban gundumar ta adar bisana Adar Bisanat ta haɗa iyaka da jihar Zandar, kuma kowa ya san abin da ke hokana a jihar Zandar. Dama-dama a maraɗi kamar an samu an shawo kan lamarin, kuma mun haɗa iyaka da jihar Tawama, kuma haka yana buƙatar hali sosai. Mun gode Allah tun da al'umma ta amsa mana, amma ba mu da halin zuwa har can ƙololuwa don mu taɓa ƙauyukan da suke nesa da garin Adar Bisanat, saboda shi ne muke kira ga duka wani mai hali da ya taimaka mana. Don wasu har sun fara ta hanyar tallafa mana da abubuwan wanke hannu da su sabili da takunkumi. Muna ta jiran sauran taimako. Daga yankin Abzin bari mu isa yankin Dandawa. A karamar hukumar karkara ta tanda cikin gundumar gaya, jihar Doso, al'umma na sanyi-sanyi ga mutunta matakan kariya ga allobar cutar coronavirus, musamman ma hani da aka yi ga sallar jam'i. Wakilinmu Fadal Alu ya firanta da garbabawa magajin garin ɗin ta wayar talho ga kuma abin da yake faɗa. Wadda kai kamar da kuka sani aiki ne na tsawon lokaci mai wahala ba a cewa an kare shi mun yi abin da muka yi har zuwa yanzu to muna da wata al'umma mai taurin kunne mai matsala sosai wajen amincewa da wani sauyi mutane na ɗauka da ɓacin rai sosai har zuwa yanzu fahimtar ba ta gama gari ba amma duk da haka mun samu taruka da yawa tare da wakilan addinai mun kafa wani kwamiti na da'ira domin wadda kai game da cutar covid-19 abin da ya rage na yaƙi shine na girmama matakai musamman game da sallar jami'i. Fasarar maman ada A ƙasar Nijar allobar coronavirus na tasiri sosai ga kafofin labaru misalin gidajen rediyo da talabijin masu zaman kansu da suka fuskanci faduwar warwas na harakokinsu yanayin da ya sa su suka rage wato adadin ma'aikatan nasu Muhammadu Anunu mai kula da shiga da fitar kuɗaɗe na wata kafar labari ya wata ran Fude Ahmed karin bayani. ne gidajen talabijin masu zaman kansu suna rayuwa kawai da taruka wanda suke kulawa kuma yanzu wasu abokan aiki sun fara tsaidawa babu wani aikin kenan dole a dakatar da tallace-tallacen su nan kuma babu kuɗin shiga dole a rage ma'aikata matsaloli daban-daban muke fuskanta kuma muna ci gaba da yi wa ƙasa aiki ta hanyar shirye shiryen mu ta hanyar wayar da kai kan wannan annoba muna ci gaba da yi da ƙaramin mu kuma muna da ta wani ɓangare ma'aikatar sadarwa da CSA da su dube mu da idon rahama domin ganin ta hali za su taimakon dukkan 'yan jarida da ke aiki mai kyau game da wannan annoba. Cibiyar katifin jini ta jihar Yame na fuskantar rashin jini domin biyan bukatun gaggawa da za su iya bullowa dalili ko shi ne yanayin fargaba ga allobar coronavirus ga kuma somawar watan Ramadan hakan ya sassota bayar da jinin sosai. Ga cikon bayanin da Ali Musa, ya ma Musa Hassan a kai. Gaskiya akwai karancin jini sosai domin ceto rayuka. Jini ne kawai ke iya mai gurbin jinin mutum. Yanzu gaban wannan annoba kuma cikin watan azumi idan mutum na azumi baya iya bada jini. Yawanci cikin dare ne ake bada jini ko da da rana ne. Amma waɗanda ke azumi da daddare ne karfe bakwai na mirice zuwa karfe takwas da mintoci arba'in da bakwai. Haka ne muke dubarun namu domin daidaita wannan matsala ta karancin jini. Kusan sani cewa wani sauyi ne na halayya tare da azumi akwai tafiyar hawainiya bisa ga abin da ake so amma gaskiya ba mu da da yawa idan aka fidda jini da daddare washe gari shine ake amfani da shi ga marar lafiya kowace rana sai an nemi sabbin masu ba da jini gaskiya ba mu da ajiya kuma akwai azumi jiya a nan yamme sai hamdala ake bayan tsawon kwanaki ana tsananin zahi fiye da tamfeta arba'in somawar marece an samu ruwa masu abki sosai da suka malala cikin garin a cewar daraktan ma'aikatar ƙasa ga hasashen yanayin meteo wannan ba somawar shigar damuna ba ne kacelu Gaptiya lawan ya yawa nafisa adamu cikon bayani ta wayar talho. Muna da bazara tun da jima a yankin Yamai da zuwa Tawa har ma da zandar da Maradi. Bazarar tana bazuwa tare da zafi da ya karu sosai. Komi ya haɗu gaskiya mun samun hadari da ruwa. A jiya musamman ma an samu wani gaman hadari a arewacin Mali da ya samar da fit layin da ke kawo ruwa abin da ya karfafa wannan bazara musamman ma a bangaren yankin Yamai. Halin ya kasance mai kyau. An samu ruwan sama mu ce dai a wuri wuri a arewacin doso wannan ne da ke gusowa ya karu domin ba da ruwan sama masu karfi ya mai ta samu milimita 22 a filin jirgi wannan kuma kamar yadda aka saba tare da ƙasa da ƙura sosai ba iya cewa a dukkan ƙasa ne an ka samu ruwa domin a ce damina ta shigo gadan-gadan A wani fannin kuma a jihar tilabiri biyo bayan matakan tsaro da aka girka da mahukuntan jihar suka ɗauka watanni da dama ke ga kamar hannun zirga-zirga na motuna matasa 'yan kabu-kabu na garin walam sun koma direbobin taksi ko kaka sauyin sana'ar yake amadu dauda wani daga cikinsu yawa iliyasu gumandai ƙarin bayani kina kabu kabu gayi. Hana kabu kabu ya kawo mana matsaloli da dama ga matasa da ke zaman kashe wando wasu daga cikinsu da ke kashe jika guda a yini suna da matsalar samun dala goma ni na gwada taksi amma taksi ga mutane na ba ta burge su domin ɗaukar buhuwa da nama haka kuma kana iya ɗaukar mutum guda ka kai shi har kwara taki ka dawo kai kaɗai ya za a fita cikin irin wannan yanayi gaskiya muna wahala Allah ya kawo mana ɗauki muna buƙatar wata hanya domin kula da iyalanmu muna kimanin matasa kashi 80 cikin 100 da ke zaman kashe wando. Salamu alaikum malam. Wa alaikum wassalam. Malam na zo ganin ku ne dangance da wannan cutar ta coronavirus wadda ta shigo. Ina so ku yi muna addu'a ni da iyalina domin mu samu tsira da wannan cutar ta coronavirus. Game da cutar coronavirus mu malamai mun samu horo da bayanai da ma ni iya rabawa tare da ke. Ah na gode sosai malam. Sai ku yi mini bayani. To ki rike da kyau cewa ita cutar ba ta fidda kuwa kuma ba ta fidda kowane addini. To game da magana addini coronavirus na bazuwa cikin sauri cikin jama'a. jama'a dalilin kenan muka kira ga dukkan mabiya addini da su kaucewa sallar jam'i malam kenan shi dai ne mafita a'a wani mataki ne kawai na rigakafi amma kuma malaman kiwon lafiya suna gargadin mu wanke hannuwanmu akai-akai da ruwa da sabulu ko kashe cututtuka da ruwan gel ke atishewa ko tari cikin kewayen guyar hannu ko wanke hannuwanku da ruwa da sabulu ki rike mita guda tsakaninki da sauran mutane ki kaucewa taba ido hanci da baki ki kaucewa mu'amala kai tsaye da dabbobi idan wannan na da wuya da farko ki wanke hannuwanki bayan kin taba su ki dafa abinci da kyau kafin ki ci ki wanke kayayyakin gida bayan amfani da su ki kaucewa tafiye-tafiye da ba na dole ba ki kaucewa duk wani taro ki rika amfani da kyallan amfani guda bayan kin yi amfani da shi ba ko ina ba kuma za ki yadda shi sai ki nemi kwandon shara ki saka domin kada ki yada ma wasu sauran mutane malam na gode da wannan bayanin naku wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. To madalla yanzu kuma ga rahoton na musamman. Bayan watanni shida na farko ana shayar da jariri nono tsagwaransa banda ruwa ko wani abun shayarwa daban. Jami'an ciyarwa na baiwa uwaye shawarin baiwa wato yaransu kunu mai gwiɗi da kuma makamantan hakan. Ga zubin firar da Rahilatu Sumana ta yi da Madam Jallo Hamsatu Jakite bisa fasarar Fanta Shamsu da Rakiya Armi. Bayan watanni shida na ban nonon uwa tsantsa wani cimaka ne ya kamaci yaro kuma ta yaya za a fara bashi ita. Bayan waɗannan watannin shidda, bai kamata a shiga bashi abinci mai nauyi kai tsaye ba, sai an fara da bashi sukunu ko kuma a mirje mishi abinci. A ce dai abinci mara ƙauri. Tunda yaro zai huce ne daga nono tsararoka zuwa ga abinci ruwa-ruwa, sai daga baya ya kai ga abinci mai nauyi. Kenan sai an fara da mirje ma yaro abinci da kuma bashi sukunu. Kuma in an fara ba ma yaro su, sai uwayen sun yi haƙuri. Kar su ce kai tsaye ya shanye moɗa guda. A'a, a fara da bashi koshiya ɗaya, biyu zuwa uku na abincin ko kuma kunun a duka ini kamin ya saba. Wasu uwaye sun fi son su ba yara kunu tsararoka, shi kuma ba abin da yake gyara ma shikin yaro. Me yasa kunu mai kabri ya fi kunu zalolo? Ƙaƙƙauran kunu ya fi kuma ya hirƙe cikin yaro da kuma ƙosar da shi. wani aunin kunu ko abincin ya kamata a bashi a kowace shekararsa. Yaro na girma ana ƙara mishi adadin kunu. Misali, in yaro ya kai wata shida, za iya bashi cokali har zuwa uku na kunu a dukkan ini ko na abincin. In ya kai wata takwas sai a bashi koshiya biyar zuwa takwas, kaɗan kaɗan dai har ya shiga cin mai ƙosar da shi. Don mi kawai sai a watanni shida ya kamata a fara ba wa yaron abinci. Saboda daga yaro ya kai wata shida, nono uwa kaɗai bai isar shi, sai dai cika mishi kashi hamsin daga cikin ɗari na abincin shi. Kenan sai an samu abincin da zai maye gurbin kashi hamsin kin da ya saura, kamar su ƙaƙƙauran kunu da kuma murzajen abinci. Kaɗan kaɗan har a kai ga bashi abincin da 'yan gidan ma ke ci, kamar in ya kai shekara ɗaya haka. Ba sai an ce a sai mishi wani kunu na daban ba ko kuma kunun sayarwa. Uwar yaron da kanta za ta iya haɗa ma yaron abincin ko A gaida Fanta Shamsu da Rakiya Arimi. sauraro duka-duka abin da ya sawaka kenan a madadin dukan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku ni naku dan badan da arlit malamin mangun ke muku salama a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio kalangu mu huta lafiya studio kalangu Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. Anya mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba shida zangon FM. Studio Kalangu.